Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda tashan Al'ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku. Har wa yau dai ni ce ke jagorantar shirin Asma'u 'yar mama. A yau mun zo muku da littafi na fasihiya haziƙa, kuma jajirtacciyar marubuciyar nan wacce ta shahara gurin faɗakarwa, ilmantarwa, haɗi da nishaɗantarwa. Ba kowa bace wannan face? Batul Mamman. A cikin littafinta mai suna Kashe Fitila.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 hankalin malamin civic education da kusan dukkan ɗaliban yana kan monita wanda aka sanya rarraba takardun test da aka yi satin da ya wuce wannan ya ba wa 'yan mata biyu cikin ɗaliban da suke zaune a layin farko daga tsakiya damar ƙarasa shirin abin da suke kullawa tun safe ɗaya daga cikinsu ce ta riƙe ciki tare da ƙwalla ƙara iya ƙarfinta sannan ta sulale ƙasa ta kwanta kafin malamin da sauransu ankara ɗaya ta durƙusa a gabanta ta gicciya ta a hankali da murya kuka take cewa rumana rumana me ya same ki tashi dan Allah wayyo murmushi ne ya so kwacewa rumana aiko ta ji kyakkyawan muntsini daga gurin Yusra kawarta don ubanki idan kika tona mana asiri wallahi cewa zan yi ba da ni aka yi ba tsabar tsoro ne yasa Yusra yin zagin a lokacin malamin har ya iso sauran 'yan ajin duk an zagaye su ana tambaye su me ya faru Yusran har da kukanta ta ce, Ha kawai na ga rumana ta faɗi. Health prefect aka kirawo daga ajinsu tare da taimakon Yusra da wata malama suka kai rumana ƙaramin asibitin cikin makarantar. Sannan aka nemi nambar makusancinta wanda ya kasance kawunta aka kira shi. Bayan an saka mata allura ana yi mata ƙarin ruwa ne kowa ya fita sai likita da Yusra. Suna jin shiru rumana ta buɗe idanu tare da sakuwa daga kan gadon ta durƙusa gaban likitan. Doktor, don Allah ka taimake ni idan uncle ɗina ya zo ka faɗa masa ulsa ta cinye hanji na. Duk da ya ɗauki maganar rainin wayo, amma bai san lokacin da dariya ta subuce masa ba, sai kuma ya yi saurin ɗaura fuska. Na yi miki kama da abokin wasanki ne ko me? Yusra ma durƙusawar ta yi. Idan baka taimake ta ba, wallahi yunwa za ta kashe ta a gidansu, ulsa ɗin gaske ce za ta kama ta. jiya waye zai fita rumana wadda ta tabbatar idan su bai cimma ruwa ba yau kila da yunwa jikinta sai ya gaya mata a gida bata san lokacin da ta fizge hannu daga jikin allurar ba ta ruga tare da rufe kofar idan baka taimaka min ba wallahi zan yi muku hauka a asibitin nan ka faɗa masa cewa ciwon ya kama ni a kai ni gidanmu kada na mutu a nan sororo yayi yana kallonta bai ankara ba ya ga ta nufi gurin gadon ɗakin ta ɗaga shi da yake ba wani nauyi ne da shi ba ta kifar ɗan tebur ɗin kusa da gidan ma hantsila shi ta yi tana ihu da kuka yusra wacce tare suka yi shirin ciwon ƙaryan ma sai da ta tsorata ganin duk gaske rumana take tana neman yin hauka suna haka likita yana ƙoƙarin riƙe ta ta ji muryar kawunta daga ɗan ƙaramin reception yana tambayar inda take idanunta cike da hawaye ta sake kallon likitan alamun roƙo da neman agaji tausayi ta bashi ita koyi sura kuka take yi Awaisu yana shigowa ɗakin ya ganta biji-biji kamar an yi wasan kura da ita, ga hawaye ya wanke mata fuska. Da saurinsa ya ƙarasa inda take ya ta. Rumana, me ya same ki? Daina kuka, ki faɗa min abin da yake faruwa. Kasa magana ta yi sai kukan da ta ci gaba da yi, ba a san ranta ba ta yi wannan abin ba. Amma idan ba gaban iyayenta ta koma ba, ba ta jin za ta iya ci gaba da haƙurin zaman gidansa. Hankali a tashe ya dubi likitan me ya same ta hadiyar ya yayi yana kallon yadda yan matan suka tsare shi da idanu uhm. a binciken da na yi yarinyar tana fama da ulsa sosai har tana neman lahanta mata hanji mamakin kansa yayi da ya biye musu har da aron kalamansu girgiza kai yayi alamar rashin yarda ulsa ulsa ciwon yunwa ba dai gidana ba wallahi Abinda bincike ya nuna kenan ranka ya daɗe tuni likita ya fara tsorata kada maganar ta ƙara yin gaba har zuƙa ya yi ka san ko ni waye za ka kira min ciwon yunwa to ko mai gadin gidana ba zai kira yunwa ba ballanta ne yata gaban likita ya faɗi a zuciyarsa ya ce yarsa kuma wace ya ce za ta yi wa iyayenta sharri irin haka har ara ya jefa musu duk da ba kallonsa suke yi ba A su ya katse masa tunani kaga ka sallame ta ka kai ta babban asibiti bai jira amsarsa ba ya durƙusa ya ɗauko takalminta ya saka mata sannan ya kama ta suka fita wani irin tausayinsa ya kama ta sai dai ko ana muzuru ana shawo da yardar Allah sai ta koma garinsu suna shiga mota ta ji ya umarci direba da ya kai su asibitin kuɗi da iyalan gidansa suke zuwa to kada ƙaryarta ta ƙare kawai sai ta sandare masa tana mimmiƙewa hankalinsa ya ƙara tashi Uncle babu inda zani. Ka mayar da ni gida na mutu a gaban mama. Kada na mutu ban sake ganin su ba. A take ta karyar masa da zuciya. Asibitin dai ya sa suka karasa sai dai a binciken gaskiya an tabbatar masa da gaske ba ta da kuzari. Tana buƙatar hutu da abinci mai gina jiki. Wannan jawabi ya sanya shi cikin ruɗani duk yadda ya so ya kwantar da ita fafur ta ƙi ita mama kawai take son gani. Gida suka koma yayi ta faɗan yaya aka yi bata cin abinci ba a sanar da shi ba mamu mahaifiyarsa ita ta yi jinyar rumana a ranar da gaske ta rinka sumbatu tana kiran sunan babarta ko rintsa ba su yi ba dole washe gari ya yi shiri shi da direba zai mayar da rumana gida sai dai yana tunanin me zai faɗa wa ɗan uwansa a matsayin dalilin da yasa ya kawo ta gida suna fita mamu ta leƙa ta tagar ɗakinta tana kallon su hawaye ta jiya taho mata mai zafi tana tunanin yadda karamar yarinya ta sama wa kanta mafita ita kuma ta yaya za ta bar gidan ɗan nata na cikinta fika local government Jove state yara ne suke ta tsalle-tsalle a tsakar gida saboda yau alhamis babu makarantar islamiyya masu ɗan girman kuma musamman matan kowace ta kama aikin gida tana yi sallamar da suka ce ta sa suka tashi babu babba babu yaro suka fita tarba murnar ganin kawunsa suke yi sai dai ganinsa rike da rumana tana tangadin ƙarya yasa suka yi cirko cirko sarkin surutun gidan ne ya ruga ciki yana sanarwa ga rumana ta dawo mahaifiyar ta wacce ta kasance mata ta bi cikin matan gidan bata san lokacin da ta janyo hijabi ta fito ba addu'a take yi Allah ya sa ba wani abin rumanan ta yi ba kawunta ya kasa zama da ita ko da ta fito sauran matan gidan wato uwar gida da amaryan duk sun fito suna musu maraba ganin yanayin rumana ya sa suka san ba lafiya maman antu kamar yadda suke kiran uwar gidan ita ta yi saurin riko hannunta suka shiga babban ɗakin da yake mazaunin falo a gidan tuni awaisu ya wadata musu shi da kayan kallo da kujeru masu kyau bai bi bayan su ba ya wuce ɗakin baba huri a zaune same ta tana jiran shigowarsa tun bayan ta ji an ambaci sunansa da na rumana sai da ya gaishe ta cikin yarensu na bolewan fika sannan ya yi mata bayanin dalilin zuwansu kuma ka tabbata ba aljanu ba ne da ita ko ɗaya baba jiyan nan dai ta bani tsoro shi yasa na ce bari na kata ta huta kwana biyu makarantar ta su zan je sati mai zuwa duk da sun san ba ta da lafiya na sanar musu halin da ake ciki to Allah ya sawaƙe ina 'yar uwata kwana biyu ko a waya idan na ce yayinka ya kira ta ba ma samun ta Ɗan murmushi yi tana nan lafiya kin san sai ta ajiye wayar ta manta inda take ma alhaji bai dawo ba ne kafin ta bashi amsa suka jiyo muryar alhaji harisu yayansa ɗakin ya ƙaraso suka gaisa inda ya sake labarta musu dalilin zuwansu wannan karan har da matan gidan da rumana a gurin zancen banza cewar alhaji harisu shine zaka biye mata ka baro aikinka ku taho rumana ta tsuke baki fatanta kada alhaji ya bata shirin da suka kwashe sati uku suna yi ita da yusra ya ce ta koma wannan kurkukun ita yanzu ko sunan abuja ma ba ta son sake ji shi dai a waisu lallaba ta ce a yi kuma a tambaye ta dalilin kin cin abincinta domin ko mutanen gidan suna ganinta sun yi korafin ramarta yarinyar da kore tana makarantar kwana kafin komawarta abuja da kibarta ita ko raman nan takewar gida ba ta yi washe gari da sassafe a waisu da direban sa suka kama hanya sai da rumana ta tashin motarsu ta yi wata kyakkyawar azuyar zuciya za ta ci karanta babu babbaka ta miƙe kafa ta ji daɗin rayuwarta abinci kuwa tun daren jiya take masa cin hauka bayan kwana biyu da dawowarta suna ɗaki ita da babbar yayarsu da ta zo daga gidanta hira suke yi rumana tana ba ta labarin horon da ake musu a gidan kawun nasu ƙarshe ma tashi ta yi tana kwatanta irin abin da ta yi a clinic in makaranta mahaifinsu ne ya zo ya tsaya yana sauraron bayaninta ba tare da ta sani ba ita kuma maryama yayarta da ta ganshi ta kasa cewa ta yi shiru sai kai da ta sunkuyar tana cikin nuna mata sandarewar da ta yi a mota ta kula da alhajin nan jikinta ya fara rawa kanta yayi yana duka ta ko'ina har kin yi wayan yi wa ɗan uwana sharri rumana ihu take yi tana kuka wallahi baba ba ƙarya nake yi ba ba a ba mu abinci sosai a gidan daga ni har ma mu ba ma ƙoshi rufe min baki sakare mara godiyar Allah shirin naki har da mamu a ciki to zan kira a waisu da kaina mu yi magana a fusace ya fice ya shige ɗakinsa ko zama bai yi ba aka sanar da shi baba tana kiransa ya tashi ya fita ina gidan nan kake hukunci irin haka ko duk kiran da na yi maka kuma bai sa ka daina ba ki yi haƙuri baba wallahi ban ji ba abubuwan da rumana ta faɗa ya maimaita mata kiɗa kai ta rinƙa yi har ya gama babu abin da ya dace ka yi da ta faɗi maganan nan sai bincike ba duka ba cike da mamakin rashin gaskata zancenta ya ce bincike kuma baba wai su fa ake magana na sani faɗa maka ne kawai ban yi ba amma ɗan zaman da na yi kwanakin baya ban ji daɗi ba kuma ka san mamu da zurfin ciki kallon mahaifiyarsa ya yi yana mamakin maganganunta bitayi ya sa aka kira masa rumana ya tsare ta da jan ido ya ce ta faɗa masa komai tsakani da Allah kamar an kunna rediyo haka ta rinka bashi labari kuwa tana yi tana kuka shi kan kanshi Alhaji Harisu idanunsa kamar gauta dan baƙin ciki da ɓacin rai sallamar ce yi da gargaɗin kada kowa ya ji maganar nan sai ya gama bincike wayar ƙaninsa ya kira suka gaisa tare da taɓa barkwanci sannan ya ce ya haɗa shi da mamu. an yi sa'a yana gida da kansa ya kai mata wayar a zaune take sanyin AC yana neman illata ta amma ta kasa kashewa saboda ƙaramin ɗansa Safwan ya kwashe batirin remote ɗin ya saka a game ɗinsa. Da ya shiga hankalinsa bai kai kan rawan ɗarin da take yi ba balle ya taimaka mata. wayar kawai ya miƙa mata tana karawa ta ji muryar harisu sai ƙwalla wacce ta yi saurin mayarwa rabon da su yi magana wata biyu gaishe ta yi ta amsa muryar tana rawa hakan da ya ji kawai ya fahimci tana cikin matsala bai zurfafa tambayoyi ba ya je ya sanar da baba gobe zai je abuja taho da ma ganin ransa a ɓace sosai ya sa ta dakatar da shi tana ƙoƙarin fita kada ka manta uwaisu ɗanta ne na cikinta bata nemi taimako ba kada ka yi shishigi garin neman kyautata mata ka shiga hurumin da ba za a yi maraba da kai ba Chuck ya tsaya yana auna maganar Baba huri. Yanzu sai kawai mu zuba ido idan har da gaske ne tana cikin matsala a gidan? Ba ido kawai za mu zuba ba, kuma ba za mu yi gaggawa ba. Komai na duniya a sannu ake bin sa har a gano bakin zaren. Misali yanzu in ƙarya rumana ta yi mana ma, da wani ido za ka kalli ƙaninka ko mamu idan suka ji. tuna baya da alamun gajiya ya shigo gidan yana ɗan ƙafa da ƙyar baba ce ta fara ganinsa ta taso da sauri yaya a waisu an dace girgiza mata kai yayi a hankali zuciyarsa a cunkushe da baƙin ciki to kada ka damu rabon mutum komai nisan lokaci zai zo gare shi ka wuce ɗakina abincinka yana can cikin sanyin jiki ya wuce ta bi shi da kallo sai da ta ga fitowarsa da kwanon abincin ta mayar da hankalinta ga mamu da take zaune tsakiyar gidan tana tsigar zogale dan ɗaura fuska ta yi cikin wasa ta ce kina kallo ɗana ya dawo ko sannu bale ki tambaye shi yadda aka yi mamu murmushi ta yi tunda kina kusa me nawa a ciki da dai ba kya nan ne sai na yi muku kara baba ta hau mita ita mamu ba ta kyauta mata matan harisu kuwa sai dariyar rigimar surukansu suke yi da suka gama mamu ta shige ɗakinta ta ɗan turo ƙofar hawaye ne ya taho mata ta sanya haɓar zaninta ta ta goge tun dawowar awaisu tana ganin yanayinsa zuciyarsa ta karye daurewa kawai take tana yaƙen dole shekara biyu kenan ana neman aiki har yanzu shiru ita kam Allah ya sani a takure take tana matuƙar jin kunyar baba huri da harisu wanda ya kawo ta gidan ya jima da rasuwa gashi nauyinsu ya dawo wuyan ɗansa lokacin da ta auri malam sa'adu a bali da ɗanta na auren fara a waisu ta zo shekarar su biyu mahaifinsa ya rasu yana da shekara hudu ta haɗu da malam har suka yi aure ta so mayar da shi gurin dangin mahaifinsa amma san malam ya ƙi yarda ya ce bai ga amfanin auren mace ba kuma ka kyamaci 'ya'yanta na wani gida zaman lafiya suka yi sosai da baba huri ita baba mutuniyar katsina ce cirani ne ya kawo iyayenta garin shi yasa ta tashi da iya yaran su amma duk da haka tana hausa da yan uwanta malam da mamu wadda ainihin sunanta safara'u duk yan fika ne yaren bolanci suke yi kuma haka duka gidan har yara da shi suke sai dai suna hausa kaɗan-kaɗan saboda cuɗanya da hausawan cikin gari baba wure yaranta hudu baraka harisu umma kursun da autarsa zakiya mace ce mai kyawun hali da sanin ya kamata sannan mai jajircewa wurin tarbiyyar yara domin yaran sun fi tsoronta a kan mamu mai sanyi ita dai barta da yawan murmushi ko da ranta ya ɓaci haka suke zaman su gwanin sha'awa malam ya sanya awaisu a makaranta harisu ne yake raka shi domin autarsu ma ta girma awaisu da shekara shida yana aji biyu a sakandare malam sa'adi ya rasu mamu ta shiga tashin hankali saboda bata haihu a gidan ba tana gudun su buƙaci ta tashi bayan an raba gado sanin cewa yanzu gidansu ko ta koma babu inda za ta zauna saboda yayyanta duk sun yi aure da matansu a cikin gidan iyayensu ganin hakan yasa baba huda ta ce ta ci gaba da zama da su tamkar gidanta karatun a waisu kuma yar buga-bugar da harisu yake yi da nata jarun suka hada suna biya masa kuɗin makaranta aka yi kammala ya fara shirin jami'a Mamu ta sayar da gonarta ta biya masa kuɗin ya tafi Abubakar ta Tafawa Balewa University (ATBU) e ta Bauchi inda ya karanci Banking and Finance. Lokacin nauyi ya fara yi wa Harisu yawa ya soma tara yara. A haka dai da karu makaru maskarin rinka tallafawa har ya gama da sakamako mai kyawu. Ga shaƙuwa tsakanin 'ya'yan gidan wanda bai sani ba ba zai taɓa gane a waisu ba ɗan malam ba ne. a halin yanzu aiki yake nema ruwa a jallo a biya gagara mama kullum burinta ya samu abin da su ma za su gwada wa baba hure da zuri'ar ta karamci ba don su biya su ba sai don kawai ta nuna musu cewa ba ta taɓa manta alkhairinsu a gare ta ba harisu ya ƙara aure iyali suna ta ƙaruwa ya ciyar da dolansa ya ciyar da ita da ɗanta wannan yasa take jin babu daɗi bayan kwana biyu harisu ya je kano saro kaya a kantin kwari kamar yadda ya saba duk ƙarshen wata. Sunansa ya ji an ambata, ya juya yana neman mai kira. Murmushi ya saki tare da sassarfa wurin ƙarasawa gurin wani mai shago. Suna dariya tare da runguma juna. Harisu bali Saminin Kano, sake runguma juna suka yi, sannan Hamisu ya ja hannunsa suka shiga cikin shagon atamfofi. Lemu mai sanyi ya sa aka kawo masa, sannan ya bayar da kuɗi a siyo musu abinci. Ikon Allah, ashe dai ranka garai cewar Saminu yana ƙara kallon abokinsa ga zahiri dai sama da shekara biyar sai yau Allah ya yi ikonsa hira suka yi sosai ta yaushe gamu Saminu ya yi saman fika inda suka saba sosai da Harisu daga baya ya dawo garin su Kano ya ci gaba da kasuwancinsa a hira yake tambayar sa ya faɗa masa ai har ya gama jami'a aiki fa nan fa ɗaya yanzu ma tare muka zo zai fara taya ni kasuwanci kawai kafin aikin ya samu yanzu ma yana wambayi wurin masu robobi Harisu da Saminu sun sha hira sannan suka yi sallama da alkawarin haɗuwa washe gari kafin su koma fika. Washe gari kafin azahar sun isa shagon Saminu. Sallama suka yi yana ta tsokanar awaisu an girma an daina kiran yaye da an taɓa shi. ya haɗa musu ‘yar tsaraba daidai misali sannan ya ja harisu gefe mutumina na yi maka farambani fa jiya bayan rabuwanmu na je gidan wani tsohon ɗan kwangila da nake sayarwa shadda kana nan da shige-shigenka mutumina harisu ya faɗa yana murmushi me za a fasa yanzu dai mu bar wannan zance cikin hira na yi masa bayani ina da ƙani da ya gama karatu yana neman aiki sai dai an yi rashin sa'a ban san me ya karanta ba shi yasa ban yi wannan bayanin ba Farin ciki sosai ya bayyana a fuskar Harisu. Da gaske kake? Murmushi ya yi ganin abokin nasa ya ji daɗi. Yanzu dai ya ce sati mai zuwa za shi Abuja wurin wani kusar gwamnati. Shi ne ya ce idan zai yi a wai ya same shi a can ranar Alhamis. Kati ya ɗauko mai ɗauke da sunan mutumin da nambar wayarsa ya miƙa masa. Ga shi Allah ya sa a dace. Idan ya je sai ya faɗa masa cewa shi ne ƙanin Saminu zawa ciki. Harisu ya riƙe hannunsa, ya ma rasa kalmar gode. Idan mun je za ka ce, ai dole na raka shi, Allah ya baka ladan zumunci. Ya fito a waisi da hannu, ya matso kusa da su, ya faɗa masa halaccin da Hamisu ya musu. Shi ma godiyar yake yi kamar za su arbaki su biyun. Ranar Laraba da yamma Harisu da ƙaninsa suka isa Abuja. Da tambaya suka ƙarasa gidan Alhaji Mudi mai buta, ɗan kwangilan da Saminu ya nemi taimakonsa akan neman aikin a Waisu. Gida ne babba irin na mutanen da Naira ta zauna musu. Daga bakin gate mai gadin gidan ya tambayi sunansu da abin da ya kawo su. Suna faɗa ya saki fuska ta da sanar da su Alhaji ya bayar da umarnin yi musu iso da zarar sun iso. Wurin wata ƙaciwar bishiya ya raka su inda Alhajin yake zaune yana shan iska. gefensa 'yan mata ne guda biyu sanye da kaya iri ɗaya Tun tawowarsa a waisu wurin babbar ciki ta kafe shi da ido tana murmushi. Shi kuwa hankalinsa bai ma kai gare ta ba. Cike da girmamawa suka gaishe da Alhaji Mudi. Shi ma fuska a sake ya amsa musu sannan ya ce su shiga wani ɗaki kusa da na mai gadinsa. Abinci ya sa aka kawo musu aka yi musu tarba a mutunce sai da suka cika ƙoshi sannan ya dawo ya karɓi takardun a waisu. Murmushin fuskarsa ya faɗaɗa ikon Allah ashe kai ma bauchi kai karatu ƙila ma ka taɓa haɗuwa da gimbi aladubci awaisu ya ce wane ne hakan alhaji mudi ya hau da yarinyar waje na ce su ne a zaune ita da ƙanwar ta shigowar kuɗazun. da yake sunan mahaifiyata gare ta shine ake kiranta gimbiya to kuma ka san mutane a hankali sunan ya koma gimbi harisu da awaisu suka gida kai suna allah sarki alhaji mudi ya ci gaba da bayaninsa Shekarar nan ta gama ATBU ɗin, amma business admin ta karanta. Na yi magana da wani sun karɓe ta a banki za ta yi bautar ƙasa. Shi ne kaga ina dariya da na kai ma ɓangaren ka kenan. To zan tura masa takardunka gobe, kaga abin ma duk zai zo da sauƙi. Godiya da addu'a suka dinga yi masa, murmushi kawai ya yi. Saminu akwai kirki, kaya kawai nake saya a wurinsa, amma ina jinsa tamkar ɗan uwa saboda iya mu'amalarsa da mutane. Haris ya ce, haka ne domin shi ma shaida ne. Daga nan Alhaji Mudi ya ce, lallai sai Awaisu ya zauna a Abuja domin ya bayar da takardun washe gari, mai yiwuwa kuma zuwa Litinin a buƙaci ganinsa a bankin. Sannan ya yi alkawarin shi makwanci har zuwa lokacin. Harisu ya rasa bakin godiya, mutanen kirki ba sa ƙarewa a duniya, sai dai haɗuwa da su dace ne. Duk kuɗin Alhaji Mudi mai buta, ba shi da ɗagawa da girman kai. Da safe Harisu ya koma fika bayan ya ja kunnen ɗan uwansa akan ya kula da kansa kuma ya kame mutuncinsa. Tun bayan tafiyar yayinsa baya fita ko ina kullum yana ɗaki sai sallah ke fitar da shi. Wadda Alhaji ko wani saurayi da awaisu bai tantance matsayinsa a gidan ba suke jagoranta. Safara rana dare mai gadi zai miko masa abinci ya karɓa da godiya. Yau Lahadi sun idar da sallar magriba Alhaji Mudi ya ce shigo falonsa su gaisa da iyalin gidan. domin idan har ya samu aiki an bar shi a nan Abuja to dole kafin ya samu gurin zama nan zai ci gaba da zama tare da su. Ni kuma ba mazauni ba ne, shi yasa na ga ya kamata ka san mutanen gidan su ma su san ka. A baya shi suka shiga wani falo wanda aka ƙawata da dukkan abin jin daɗi. Kafin su zauna wata mace ta shigo sanye da hijabi da alamun sallah ta idar. Sai 'yan matan ranar da suka zo, su biyu da wani yaro suke sallah tare wanda bai wuce shekara goma ba. Awaisu ya gaishe ta ta amsa da fara'arta ta tambayi sunansa. Kafin ya amsa babbar ta amsa. Wacce yake tsammanin ita ce Alhaji Mudi ya kira da Gimbi ta ce AS a Bali. Mama shi ne Vice President a SUG a makarantar mu. Da mamaki ya ɗago yana kallonta, shi dai ba zai iya tuna fuskarta ba, amma dai abin da ta faɗa gaskiya ne. Kyawunta kuwa tuni ya yi tasiri a zuciyarsa. Maman ta ce, gimbirawar kai. Ai ba ke na tambaya ba. Na ga ya shiru ne, shi ne nake son jan shi da hira, ya sake da mu. Ta koma tana kallonsa. Alhaji ya yi min bayanin komai game da kai. Allah ya bamu ikon zaman gaskiya da amana. Amin hajiya, na gode, Allah ya ƙara girma. Amin, sai dai mama ake kirana ba hajiya ba. Daga nan suka ɗan taɓa fira wadda hankalinsa gaba ɗaya yana kan gimbi. Tun da ta faɗi sunansa ɗazun, zuciyarsa take kawo masa sabon tunani game da ita, sai dai a wurin ya yakice shi, ai ido ba mudu ba, amma ya san kima. Ina shi ina 'yar babban gida irin wannan. Washe gari da safe ya tashi ya shirya kamar yadda Alhaji Mudi ya umarce shi. Yana wurin mai gadi ya fito tare da gimbi, ta ci kwalliya ta yi kyau sosai. a bayan mota ta zauna kusa da babanta shi kuma a waisu yana gefen direba babu inda ya gane a gurin da suke tafiya sai dai kawai ya ga an rubuta zenith bank a reception alhaji mudi ya bar su shi da gimbi ya wuce wurin manaja hira suke tabawa jefi jefi saboda shi dai ya kasa sakewa da ita duk ko da cewar ya fahimci sakon da yake ɓoyewa a zuciyarsa ita ma shine a tata zuciyar ba jimawa alhaji mudi ya fito ya buƙaci Awaisu ya shiga wurin manaja. Shi kuma suka shiga wani ɗakin daban da Gimbi, a nan ne aka yi mata bayanin aikin da za ta rinƙa yi. Shi kuma Awaisu takardu ne aka shi ya yi cike-cike. Bayan ya gama, aka sanar da shi zai dawo washe gari intabiyu, sannan ya je Lagos sati na sama, tirenin na wata ɗaya, daga nan sai ya jira posting. To masu kallon mu da mu. Ku ci gaba da jimirin bibiyan mu don jin shin Awaisu zai samu wannan aiki kuma yaya tsakanin shi da Gimbi.